والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما waɗanda suke kwana suna masu sujjada akan fuskokinsu ga Ubangijinsu suna masu tsayuwa akan ƙafafuwansu suna yin sallah don Allah.